Assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya mabiya wannan tashar mai albarka wato makaranta TV tasha ce wadda tana koyar da yaren Faransai ta cikin yaren Hausa duba da Hausa ta ci gaba ko ina yanzu ana jin Hausa ba ma Najeriya kaɗai ba to fatan mu shine a samu a haɗa da kalmomin Faransai don za su taimaka insha kaman ƙasanmu Najeriya zan ce tana maƙwabtaka da ƙasashen Faransai da dama amma ba a yin koyar da Faransai a cikin makarantu. mu na yau zai fara kaman vocabulary vocabulary ma'ana ce kaman kalmomin ahali kalmomin ahali ko ko in ce sanin ahali to kamin nan muna roƙonka idan kai farkon zuwa ne a wannan channel ko kuma dama kana ciki ka dan manta baka danna alamar subscribe ba sai kokari ka danna alamar subscribe daga rawa da zaran an ɗora darasi zai same ka to za mu shiga cikin darasi kai tsaye le grand père le grand père le grand père kaka namiji mahaifin babanka kenan kaka namiji la grand-mère la grand-mère la grand-mère kaka ta mace wanda ta haifi mahaifiyarka wato jatumarka kenan kaka ta mace le père ou papa le père ou papa le père ou papa uba ko baba kun san duk ɗaya ne uba ko baba kana iya cewa loper kana iya cewa papa la umama, u mama la mer u mama la mer u mama uwa ko mahaifiya uwa ko mahaifiya in ka ce la mère duk tafiyansu ɗaya da mama in ka ce mama duk tafiyansu ɗaya da la mère la grand frère lo grand frère lo grand frère babban dan uwa babban dan uwa wato zaman yayanka kenan yaya shine lo grand frère le petit frère, le petit ɗan uwa kaman abun da ya ƙasa da kai ƙanin ƙaninka ƙanin ƙanin duk dai ana cewa le petit frère la grande sœur la grande sœur babbar yaya la grande sœur babbar yaya la grande sœur babbar yaya ta mace kenan petite sir petite petite sir ƙaramar ƙanwa petite sir ƙaramar ƙanwa petite sir petite sir ƙaramar ƙanwa ta mace kenan abinda yayi ƙasa da kai wanda ka girma mace kenan l'oncle l'oncle l'oncle kawu kawu ta gefen uba l'oncle l'oncle kawu ta gefen uba ta gefen duk l'oncle kawu dan uwan babanka ko mahaifiyarka tante tante shine anti anti to wannan darasin idan ya burge ka sai ka danna like sai ka zo ka ƙara danna subscribe ka ƙara danna ƙararrawa to da zaran an tura darasi zai same ka insha Allah